amma ba ɗan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammadu buda tsaki a nan ungo hausari a kan titin ahmadu bello wai a birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sunanin turmizi a yau asabar 14 ga watan jumadal akhar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai ga watan daya shekara ta 2023 har yanzu dai muna cikin littafin wato kitabun nikah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam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 باب ما جاء في استئمار البكر والسيف حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكه الثيب حتى تستعمر لا تنكه الثيب حتى تستعمر ولا تنكه البتر حتى تستعذل وإذنها الصمود قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن السيب لا تزوج حتى تستعمر وإن زوجها الأب من غير أن يستعمرها فكرهت ذلك فالنكاه مفسوخ عند عامة أهل العلم واختلف أهل العلم في تزويد الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكرة وهي بالغة بغير أمرها فلم ترد بتزويج العبد فالنكاه مفسوخ وقال بعض أهل المدينة تزويج العبد على البكر جائز وإن كرهت ذلك وهو قول مالك بن عاص والشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستعظم في نفسها وإذنها صماتها قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برداها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوح على حديث حنساء بنت خدام حيث, حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه imamu turmizi ya ce bawa ma ja a fisti imar albikir wasai babin da zai magana akan neman izini neman yarda neman gamsuwar matar da za a aurar budurwa ce ko jawara ce قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي لا تنكه الثيب حتى تستعمر باء أورد متجورة har sai idan an nemi ra'ayinta an ji ta bakinta an samu gamsuwarta da kuma yardarta walatun tun kahul bikiru hatta azan ba a aurar da mace budurwa wato wanda ke cikin 'yan mata da ba taɓa yin aure ba hatta azan sai an sanar da ita an nemi ra'ayinta wa iznuha as-sumut izininta shine yin shuru idan aka nemi izininta ta yi shuru to shi kenan wa filbabi an umar wa mini abbasin wa aisha wa urs bin amira Ƙala abu isa hadisu abu hurairah hadisun hasanun sahih mutum zai ce wannan hadisi na abu huraira hadisi ne mai kyau ingantacce wannan hadisin imamu turmizi ya yi babi wanda ya hada mace da fita bayan aure ba wato budurwa da kuma jawara ya ba su hukunci iri daya cewa ba a da su sai an ji ra'ayinsu an ji ta bakinsu an samu yardarsu amma kuma ya kawo hadisin da ke nuna bambanci tsakanin mai jawara da budurwa kenan nassin abin da ya tabwibi da shi abu ne na mai jawara ba aurar da ita sai an ji ta bakinta an ji ra'ayinta ta gamsu ita kuma budurwa sai an sanar da ita hatta tusta azan to me bambancin neman izininta da kuma jin ra'ayinta to wannan yasa imamu turmizi sai ya haɗa abubuwan guda biyu saboda wani hasi waɗansu hadisai da ke nuna cewa dukkansu ana neman gamsuwarsu kafin a aurar da su saboda haka wannan gaba ce mai matukar muhimmanci ga iyaye kuskure ne mahaifi ya nuna wai isa ya aurar da ishi ga wanda ba ta da ra'ayi ta je a yi zaman doya da manja ko ta dinga cutar da shi ya kasa rabuwa da ita ko da cikin farko ko da haihuwa ɗaya ko biyu a sakur ta dawo gida wa ya samu riba uban ya samu riba ya ta samu mijin ya samu to 'yan kwallo na cewa 2-0 yanzu nawa aka yi 3-0 matsala kenan duk abin da baya da sakamako mai kyau mai amfani yin shi baya da amfani saboda haka wajibi ne iyaye na farko su kula da tarbiyyar yara idan kana son ka tabi ra'ayinka ta amshi umarninka to ka kula tarbiyyar ta yadda ya kamata abu na biyu yakka ko ɗanka in sun girma su zama abokanin shawararka in ka zama kawai da ka shigo baba ina kwana ba barka da zuwa shine kadai tsakaninka da yarinyarka ya za a ka fahimce ta ka sa mata karkata zuwa gare shi har ka sai da za a ka jefa mata waɗansu ra'ayoyi da tunani ta iya gamsuwa da su ko sai rana ɗaya wajen da maganan aure sai kuma ka hau kujera kai ne uba ka ce kai ga wanda za ka baiwa in kai wannan sai ya ja ma hawan jini ta ƙi zama ta koma gidan gwaggonta ko kakarta ta zauna ta ce ba ta auren shi girma na ke tunanin za ka sai makanka ya zube ita rayuwarta ta ɓalaku ce kai kuma ka shiga cikin damuwa haka duk ba wanda ya ci riba saboda haka farko a kula da tarbiyyar yara na biyu kamar yadda za mu ji a wani hadisi nan wurin a kula da yanayin da ake ciki zamanin da ake ciki da yanayin da yara suka tashi kakka yi la'akari da cewa ai iyayenmu da kakanninmu haka suka yi lokacin da iyayenmu da kakanninmu suka yi a wannan zamanin ake ciki lokacin iyayenmu da kakanninmu kafin a san abin da ake yi dange sai a yi sati ɗaya nan sakkwato yanzu cikin minti biyar kasa ba da ke china da amerika da indiya da saudiya yara kansu ya bude. sun san abin da kai baka sani ba saka dole sai kayi la'akari da wannan abubuwa din malam ya ce wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi malamai suna yin aiki da wannan hadisin anna sayyiba la tuzawwaju hatta tusta'mar cewa ita jawara in an ce jawara ana nufin matar ta taba yin aure mijinta ne ya rasu ko hul'i ne aka yi da ita ko sakinta ne fitowa ta gidan miji duka dai sunanta sayyiba ita ce jawara wa in zawwajaha al'abu min ghayr an yasta'miraha idan mahaifi ya aurar da jawara ba tare da ya nemi ya ji ra'ayinta ba ba tare da yarda ta da gamsuwarta ba fakar har zalika sai kuma ta ji ba ta son wannan mijin ba ta iya wannan auren fannikahu mafsuhun inda ammati ahlul ilmi wannan auren bata shi za a yi a wurin mafi yawan malamai uban zai yi haƙuri abimi abi ra'ayinta domin a zauna lafiya waktar fa'ahul ilmi fi ta zujil afkar to wannan shine abin da malam ya kawo na mi na cewa ita zawara da kayi mata tukin hira ita ba daidai ba to za ta yi tsaye ta ce mi in ba ta yadda ba ta yadda ba shi sa a hadisi na biyu na Abdullahi dan Abbas manzo Allah ce al a ahqqu bi nafsiha min waliha ita jawara ita ce ta fi cancanta da kan tafi da waliyinta ma'ana ra'ayinta shine abun dogaro ba ra'ayin mahaifinta ko wanda zai aurar da ita ba sai malam ya ce ina yake waktalafa ahlulilm fi tazwijil afkar malamai sun yi saɓani wurin aurar da mace matashiya budurwa wadda ba taɓa yin aure ba iza zawaja hunnal aba idan iyaye suka aurar da su ba tare da izininsu ba ba tare da gamsuwarsu ba fara'a aksar ahalil ilmi min ahalil kufati wa gairihim mafi yawan malamai musamman malaman kufa a sabon ra'ayi da waɗansu ma inda ba su ba sun ka tafi akan cewa annal aba iza zawajal bikira wa hiya baligatun bi ghairi amriha falam tarda bi tazwijil ab fan nikahu cewa idan mahaifi ya aurar da ishi budurwa wadda ta balaga ta girma ta kai matsayin wadda shari'a ta hau kanta ba da izininta ba ba da yardarta ba to wannan auren shi ma ɓatacce ne dole a raba shi waƙala ba da ahalul ilmi ba da ahalul madina waɗansu malaman madina suka ce tazwijul abu alal bikiri ja'izun idan mahaifi ya aurar da ishi budurwa wadda ba taɓa yin aure ba to wannan ya yi auren ya tabbata wa in kare har zalika ko da ba ta so to auren ya yi kuma ba za a lalata shi ba ho ƙaunar malik min anas wa shafi wa ahmad wa ishaq wannan ita ce fatawar imam malik da imam shafi'i da imam ahmad da imam ishaq yanzu kenan abin da ya shafi jawara magana ɗaya ce ko ba aure da ta sai da me sai da izininta da yardarta da gamsota da amincewarta amma ita budurwa akwai mi saɓani to me ya fi ƙarfi waɗanda suka ce ba za a aure da ta ba sai da yardarta sun dogara da wato hadisin abdullahi ɗan abbas a cikin abu da ibn maja dan abbas ya ce أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود ابن ماجه abdullahi da abbas ya ce wata yarinya budurwa ta zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labarin cewa mahaifinta ya aurar da ita amma ita wannan mijin fa ba ta son shi auren nan fa ba ta da bukatar yin wannan auren sai me ya faru fa khayyara hannabi biyu sai manzo Allah ya ba ta zaɓi. zabi yace anti bi khiyar kina da zaɓi in kin gamsu shi kina ji auren baki gamsu ba kuma to za a lalata wannan auren me wannan yake nunawa cewa kenan ita ma budurwa sai an yi mi sai an nemi yardarta eh, kar a ɗauki izinin nan wai kawai sanar da ita ne cewa wani da ya zo wurin ke yana son ki to shi za a auren maki saka koda ta nuna ba ta so ta yi kaza a ce abi a haka a sai an nemi mi sai an nemi izininta a baya kun ji su waɗanda suka ce sanabin suka ce mi baliga wadda ta kai mi ta kai matsayin shari'a ta hau kanta wannan nukuda ma tana da muhimmanci a fahimce ta ko dattawa inda an ka fito auren da ake yi kawai a ce an aurar da ke ga ko za a baki wane galibi yara ne me kanana ba a bar yara ta yara ta shekara sha biyar sha bakwai ishirin ishirin da biyar ka ce wai kawai za ka ce wani za ka ba ita sai dai ka ba duniya ita <laughs> ko ka yadda ta gamsu ko ta bi mi ko ta duniya hmm. su shi sai suka ce baliga matukar ta kai hankalinta ta fahimci abubuwa to fa ka bari ta yi zaɓi domin miji shine aljannata shine wata ta ba yadda za a yi mace ta ji daɗi matukar ba ta zama da mijin da take so ba za ta taɓa jin daɗin rayuwarta ba kamar kai ma matar da baka za ka ji daɗi da rayuwarta ba ka jin daɗi to ya za a yi ka sa ta cikin damuwa baƙin ciki sunu na har abada don allah wani irin tunani ne wannan a duniya ka lalata mata rayuwa sannan kuma ka sa ta samu hushin ubangiji kauna mata kauna ka nuna mata kauna ba ka cutar da ita duniya da lahira shi sai manzo Allah ya bata zaɓi cewa a'a in kin gamsu to in baki gamsu ba kuma alƙaulu ƙauluki ya magana ke za a bi shi baban nan magana za a yi mai cewa a'a magana kafa nan bata da tasiri bata da amfani ka iyaye su kula yadda ya kamata ita maganar ko kore ki gaya manan malam ina jin zai kawo wannan magana ya ce haddasa na bin sa'id kala haddasa na malik bin anas ana abdullahi bin fadal an nafi bin jubair bin mutaim an ibn abbasin an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala wala da ba zai ce manzo ala sallallahu sallam ya ce al'ayyimu a haƙƙo bi nafsaha min waliyiha jawara ita ce ta fi haƙƙi a karan kanta na magana aure fiye da waliyinta ita ke da zaɓi ba shi ke da zaɓin wanda za ta aura ba walbikir tusta'azan fi nafsiha ita kuma budurwa za a nemi izininta za a nemi yardatta wa iznuha sumatuha izininta shine mi ta yi shuru kaga dunnan ana ma ishara zuwa game. abubuwa guda biyu ko uku na farko karamar yarinya na biyu yarinya mai tarbiyya na uku wadda ba a yi wa wankin kwakwalwa na zamani ba domin duk ta girma kanta ya waye aka ce za a da ke da wani kina son shi tana shiru ce <laughs> da kanta ma za su ce baba ni wala wani nake zo mm, ba magana wai kai mata magana ta yi shuru ko ta abin nan saboda me yanayi da al'amurra haza hadisun hasanun sai abu isa ce wani hadisi ne mai kyau ingantacce warawa shu'uba wa sauri an malik min anas rawahu shu'uba wa sauri an malik min anas imamu shuba da sauri sun rawaito shi daga malik dan anas kina kamar yadda mi qutayba ya rawaito shi وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير فقد waɗansu malamai sun dogara da wannan hadisin suka ce ya nuna cewa mace tana iya aure ko ba ta da waliyi idan jawara ce ko ba ta da wali tana yin me tana yin aure tun manzo Allah ce a haqqo al'ayyin bi haqqo bi nafsiha min waliha to shine malaike sun nuna cewa wanda suke wannan fahimtar sun yi gurguwar fahimta ba su dalili a cikin wannan hadisin ya ce bi hadal hadis wani fi hadal hadisi mahtajju bihi a cikin wannan hadisin babu abin da suka dogara da shi li'annahu qad ruwaya min ghairi wajhin an ibn abbas domin an ruwaito ta fuskoki da yawa daga abdullahi dan abbas anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la nikaha illa bi waliyin ba a yin aure sai da wali abdullahi dan abbas shi ya ruwaito al'ayyun bi haqqi bi nafsi min waliha kuma shi ya ta cewa mi la nikaha illa bi wali sai muka fahimci cewa kenan hadisan guda biyu ba su ci karo da juna ba can ana nufin yardatta ita ce za a dogara da ita nan kuma dole ne a samu zai aure ta ba ita za ta aurar da kanta ba wa haka za afta bi ibn abbasin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam haka bala da ba sai ci gaba da yin fatawa bayan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya fa qala ce la nikaha illa bi waliyin ba a yin aure face da wali mace ba ta aurar da kanta wa inna ma ma'ana qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda faɗan manzon Allah yake nufi al'ayyumu a haƙo bi nafsiha min waliyiha shine inda aksaru ahli ilmi wajen mafi malamai annal waliya cewa shi waliyin mace la yuzawwijuha illa bi hawa wa amriha ba zai aurar da ita ba sai da yardatta sai ta bayar da dama sannan zai aurar da ita fa in zawwajaha fan nikahu mafsuhun ala hadisi khansa binti khidam in kuma har yayi ganganci ya aurar da ita ba tare da yardatta ba tare da izininta ba to fan nikahu mafsuhun auren walwalalle ne batacce ne ba zai tabbata ba saboda mi saboda hadisin khansa haitha zawajaha nabi sallallahu sallar wasallam haitha ha abuha wa tsaye ba. ita khansa mahaifinta ya aurar da ita jawara ce mahaifinta ya aurar da ita Fakari har zalika sai ta gabata son wannan mijin koko sai ta kyamaci abin da mahaifinta ya na aurar da ita ba tare da izininta ba Faradda da nusula sallan bi kahi ha sai manzon Allah ya me da wannan auren hadisun khansa'u mal bukhari ya fitar da shi da abu dawud a cikin sunan nasa cewa anna abaha zawwajaha wa hiya sayyiba fa karihat fatata annabi sallallahu alaihi wasallam faradda nikahiha sai manzo Allah ce ce a'a wannan auren bai tabbata ba sai idan ke kin yi mi sai idan kin yadda kin gamsu a wata rawaya ta ce to babu komai shi kenan na gamsu dama ina so in nuna ma iyaye ne cewa fa mata suna da me suna da haƙƙi da zaɓin mijin da za su aura ba kawai wai hakanan za a aurar da su ga wanda aka ga dama ba wannan dai babin ya nuna mana cewa ita mace ana neman yardarta da izininta da gamsuwarta kamar da na ambata ita mace rayuwar aure ita ce rayuwarta casa'in bisa ɗari idan baka ce ɗari bisa ɗari ba domin kafin ta yi aure mafi yawa in ba jinkirin aure ta ba bata ma san kanta ba to lokacin da ta san kanta misali ta kai mukallafa baliga shekara uku hudu biyar ta yi aure to zaman aure za ta yi har ta mutu to bawan allah idan wannan ba a yi mata adalci aka jinƙanta ba aka tausaya mata aka bari ta gamsu da mijin da za ta aura ba ya ake so ta kasance cikin baƙin ciki cikin damuwa ba ta bi mijinta ba bata bi Allah ba ta yi biyu babu saka wannan yana cikin manyan matsalolin da ke haifar da karuwanci na 'ya'ya mata ko kuma dadiro saboda haka wajibi ne a kula da haƙoƙan yara wannan shi yake sa da yawa daga cikin 'yan mata ƙanana kaga suna yin karuwanci sun lalace suna harka ta dadiro saboda an masu auren dole auren tilas wanda ba sa so babu shakka don mahaifin da ya wannan to ji tsoron haduwa da ubangijin shi domin ya shiga haƙƙin yasa ya ɓata mata rayuwa kuma ya sababa mata zama mai lalatacciya karuwa wannan in kana bibi abubuwa da yawa za ka ga haka liman ko malam bello su jagorance ku a ji gidajen da ake ganin ana banna a yi hira da 'yan mata biyu ko uku ka ga me yasa suka dawo nan gurin sai an samu da ce auren dole ne an kai mata ta ce ba ta so uban ya ce ba ta zama gidan shi tuna za ta zauna gidan banza to Allah ya ci riba ya ci riba ba saka iyaye ku ji tsoron Allah ku kyauta ‘ya'yanku tarbiyya sannan ku ba su haƙoƙansu ta hanyar mijin da za su zauna da shi wala banda addini banda abin duniya ita rayuwa aure rayuwa take da buƙatar a samu gamsuwa yanzu duk yadda za a ce wanci ta harji alkur'ani ta san littattafai ya gidan wane ce an yi kaza ana iya kamata da kaganta kawai sai ka gami kai baka gamsu da ita ba ba ta yi ma ba shi kenan haka ita ma mace su ma in ta gamsu da mijin za ta aura to sai a yi ta haƙuri kuma ko an haɗa ta wanda take so ta yi haƙuri to idan ina ga wanda ba ta so rayu ba za ta yi ba Allah ya جاء na'am babu ma jaa fi yatimati ala tazwij حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستعمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنه حديث أبي هريرة حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويد اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو في فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جاعز ولا خيار لها إذا أدركت واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة bawa ma ja fi ikrahil yatimati ala tazwij babin da zai magana akan cilasta marainiya akan yin aure kana rikon marainiya mace aka tashi mata aure sai kai mata auren dole ka tilasta mata ta yi aure ba tare da ra'ayinta ko gamsuwarta ba ya halatta ko bai halatta ba daidai ne ko kuskure ne قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي اليتيمة تستعمر في نفسها إتما مرينيا za a nemi izininta da yardarta fa in sama ta fahuwa iznuha idan ta yi shuru to wannan shi ne izininta wa in abat idan kuma ta ƙi ta nuna ba ta da bukatar wannan auren fala jawaza alaiha to ba za a tilasta ta a ce sai an yi wannan auren ba ya'ani idza adrakat faraddat mala ya ce ai idan ta kai shekaru masu yawa na za ta iya fahimtar abubuwa ta ce wannan auren ba ta bukata shi to shi kenan ba za a cilasta ta ba wa filbabi an abi musa wa ibn umar wa aisha قال أبو إيسى حديث أبي هريرة حديث حسن حديث حسن ce wannan hadisi hadisi ne mai kyau shakalbani albani ma ya ce hasanun sahihun wannan me bambancin shida da albikiru da alyatimatu ma'ana nan ka e cewa alyatimatu kenan ana nufin ga ta marainiya kuma da ƙananan me shekaru sai aka aurar da ita ko can kuma albikiru tana iya ɗaukar mai ƙaramar shekaru ko mai manyan shekaru waɗansu malamai sun ce nan alyatimatu ba ana nufin mai ƙananan shekaru ba ana nufin budurwa wadda ta balaga amma kuma marainiya ce yana yiwa ta balaga kuma marainiya ce? eh? eh? yana yiwa ma'ana tun da yanzu ta balaga ta tashi daga mi marainiya amma daga yana ta fito daga maraici to nan itibar ma kana ne an kai an lura da menene tabarubar daɗewa ba ƙur'ani ma wannan uslubin sa ne ko cami wa atul ma. Amwalahu. ku baiwa marayu me dukiyoyinsu ana ba yaron da bai balaga ba dukiya to me yasa ƙur'ani ce kuma a ba marayu dukiyoyinsu in yi balaga maraya ne shi to me ya sanya da qurbihim minal domin yanzu ne balagace ta sa suka fita me daga wannan layin suka koma can to sai a kira su da sunan wancan yanayin da suke to ita ma suka ce nan abin da ake nufi ita ce budurwar da ya ce ba ta da mahaifi waliyinta ne ke kula da ita ba ana nufin yarinya karama ba amma waɗansu suka ce a ana nufin gata marainaya gata kuma mi yarinya karama bata bar shi sa suka ce za adrakat faraddat in aka mata wata tana shekara takwas ko tara ba a tare ba sai ta kai sha hudu ko sha biyar ta ce gaskiya shi wannan auren ba ta son shi to shi kenan sai a bari waktar ahlul ɗin fi tazwij al malamai sun yi saɓani a kan aurar da marainiya فرع بعض mace idan أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف hatta تبلغ waɗansu malamai suka ce da aka aurar da ita kenan tana karama ba ta balaga ba to auren nan dakatar da shi za a yi sai ta balaga sai a tambaye ta wane da aka aurar da ke kin san shi e kina so in ta ce e to shi kenan ba ki so sai a raba auren fa'iza balagat falahal hiyar idan ta girma to shikin tana da zaɓi fi ijastin nikahi a fasihi na a tabbatar da auren ko kuma mi a raba shi wa huwa qawlu ba'd tabi'ina wa ghairihim wannan fatawa ce ta wasu daga cikin tabi'ai wa qala ba'duhum waɗansu malamai suka ce la yajuzu nikahu latimati hatta tabluga baya halatta idan kana kula da marainiya ka aurar da ita sai idan ta balaga wala ya juzul khiyar fin nikahi kuma ba ya halatta a baya da zaɓi ga aure ma'ana dai ƙaulin su ya zama ya saba ma na wa'yancan ba a ma aure da ita sai ta balaga balantana a yi a ba da dama cewa in bakin ta girma kina so ko ba ki so tun asali sai ta girma sannan ta zaɓi wanda take so aure da ita zuwa gare shi wa hukalu sauri wa shafi wa gairi hima min ahalil ilmi wanda ce fatar imamu Shafi da imamu sauri wa qala ahmadu wa ishaq imam ahmad imam ishaq suka ce idza balagat matu yatimatu a sinina idan marainiya ta kai shekara tara fa zuwujat sai aka aurar da ita faradiyat sai ta yarda da wannan auren fannikahu ja'izun auren yayi ya tabbata wala khiyar alha idza ko ta girma ta fara 'yan ƙananan maganganu tana gunguni ba ami ba a damuwa da wannan maganar wahtajja bi hadith aisha radiyallahu anha suka dogara da hadisin aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bana biha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare da nana Aisha wa hiya bintu tis'a sinina tana yar shekara tara wa qad qalat Aisha radiyallahu anha nana Aisha kuma ta ce idza balagat aljariyatu tis'a sinina fa hiya imra'atun idan mace ta kai shekara tara idan yarinya ta kai shekara tara to yanzu mace ce cikakka mace ce cikakka a nan wurinmu mafi yawa matan da suke ke saurin balaga da shekara nawa suke balaga wani suke saurin balaga sha biyu sha sha uku to yanayin mace 'yar shekara tara a saudiya ko a masar ko wasu daga cikin garuruwan nan ta kai shekara 12 biyu ko sha ta nan gurin saboda yanayin su ɗabi'unsu da yanayin wurin zamantakewarsu da yanayin abincinsu na makamantansu mm. saka idan mace ta kai misali shekara sha biyu ko sha uku to mace ce so da kana ganin gasan yan sha biyu yan sha ko ana lalata su ko suna yin ciki alama cewa mi kenan sun zama mata to shi yasa su wasu malamai suka ce na na aisha tana nuhin ya sulu laha hina izin ma urafu bihi naf'uha wa dararuha abin da ya sanya ta ce ta kai mace cikaka lokacin tana iya sanin abin da zai amfanta da abin da zai cutar da ita mina shu'ur wa tamyiz a lokacin jikinta da ranta zuciyarta da ƙwalwarta za su iya ba ta saƙo na abin da take so da abin da zai birge ta da abin da kuma ta gamsu da shi za ta iya gane abubuwa saka alhaji ranka ya daɗe a karamakallahu da ka bari yakka ta kai shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar to ka riga ka cire ma kanka fawar aurar da ita inda ka ga dama yan sai mi sai inda ta zaɓa inda kana son a zauna lafiya amma kana son kawo rikicin addini na mutane da aljannu <laughs> a ta mutane da aljannu mana a yi ta neman dangi can a yi ta neman wani a yi ta zaune-zaune saka duk wanda yake so ya aurar da shi ga wanda ya ga dama to tana ɗan ƙananan mi shekaru shekara takwas tara goma sai ka aurar da ita ita ma in allah sa hajja ba ta hore mata kunne ba ko mm. <laughs> hajja ta hore mata kunne to shi kenan akwai abokinmu a nan jirgawa shi ne farkon cikin abokan wanda ya fara yin aure yau shekara talatin da hudu hmm. yaren da aka aura mai dalilin auren kakata ce ta ce mahaifin nata ni fa ina so in ga auren ɗaya daga cikin jikoki na kafin in mutu daga tana 'yar shekara takwas tara an kai mata aure ko da aka kai ta lokacin sai ta hito tana wasa kasa da wasa da yara ta je makwabta ma ba ta kusan cewa <laughs> wai ta aure take yi ba zama da bi ƙananan shekarunta to kaga wannan ba ta da mi ba ta da zabi in ba ta kore mata kunne ba ma yarinya ta gama sakandare ta yi nce ko ta yi diploma ko ta yi digiri ka ce wai <laughs> za ka mata aure da ka ga dama za a dai ɗauki ba daɗi mm, saboda haka dole ne iyaye su kalli maslaha su kuma kalli zamani suka bambanta da da yanzu kuma su fahimci cewa ko da da ake yi ba cewa aka yi haka ne hataman makaliya ba haka ne allah ya ce ai dole sai haka za a yi ba dama ce aka samu yanayi ya bada sai aka yi amfani da wannan dama ɗin yanzu ba samu dama ba ko yanayi bai bada ba sai ai min sai ai haƙuri domin babban makasudin aure shine mi zaman lafiya da ɗorewa da ya zama sanadiyar mi samun rabo cikin aljanna to in ta zo ba ta ji daɗi ba bai ji daɗi ba iyayenta ba su ji daɗi ba ba ta yi mai biyayya ba suka saba ma ubangiji me sakamakon auren ba a yi komi ba Allah ya sanya mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh